أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau 12 ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da 28 ga watan biyar miladiya 2018 gabaninmu dora akan inda muka tsaya jiya akwai tambayoyin da suka zo wanda za mu amsa daidai gwargwado abinda muka fahimta ko muka sani wanda yana cewa wai an ce duk wanda ya mutu ta hanyar haihuwa to yayi shahada hadda wadda ta mutu ta yi cikin shege magana gaskiya duk matar da ta mutu a wajen nakuda matar da take musulma wajen nakuda garin haihuwa sai zama ta mutu To wannan matar babu ko shakka hadisi ya nuna cewa shahada ce tana da tana cikin shahidai sawa'un wajen kafin ta haifi abin da yake cikin ta ne ta mutu ko kuma abin yana fitowa ita kuma ta mutu wajen da ya haihuwa aka rasa ta to ana sa mata ran shahada maganar wadda ta cikin shege akwai malaman da suke cewa koda cikin ku ta samo shi ta hanyar banza ne cikin shege ne kuma sai ta mutu wajen haihuwa wasu malamai suna cewa babu dalilin da zai sa ba za a yi mata kyakkyawan zaton shahada ba domin wannan abin da ta yi zunubi ne Zinibi kuma Allah yana gafarta wa bawansa ta hanyoyi da dama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a wurare da dama cikin littattafansa yana faɗar abubuwa guda goma waɗanda bawa zai iya samun gafara da rahma ta Ubangiji ta hanyar su akwai abubuwan da shi bawan ne zai wa kansa da kanshi akwai abubuwan kuma da 'yan uwansa ne musulmai za su yi masa akwai kuma abubuwan daga wajen Allah ne ba hannun bawa a ciki ba hannun ‘yan uwan shi, daga ciki akwai istighfari mutum yana neman gafara Allah yana ce astaghfirullah yayin da ya zunubi ko bai zunubi ba yana yi kamar yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan yi istighfari a kullun da tuba sau 100 wata riwaya sama da sau 70 wannan istighfari da mutum yake yana iya zama dalilin samun gafara shi ko da yana da laifuka a wasu bangaren daga ciki akwai tuba tun yayi laifi ya ce Allah na tuba Allah ka yafe min yayi nadama ya bar wannan abu da kyakkyawan niyya wannan zai iya sa Allah ya masa gafara ya yafe mai zanubin da ya aikata daga ciki abin da yake kawo akwai kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka irin wanda shari'a take so kamar yin sallah akan lokaci tare da kiyaye sharuɗanta da dokokinta kamar yin sadaka kamar bin iyaye kamar karatun alkur'ani kamar tausayin na ƙasa dabba ce ko mutum duk waɗannan wasu ayyuka ne da mutum zai iya zama yana da laifuka a gefe guda kuma yana da waɗannan ayyukan Allah ce innal hasanatu yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana da haka zai iya zama ko za ta iya zama can tana lalata a gefe guda kuma tana da wasu kyawawan ayyuka tsakaninta da Allah wannan duk muna magana ba mutum ya zama yana yi da gangan ba wanda zai ce bari je yin sako kuma ce bari in zo yin aikin alheri tunda dai ina aikin alheri bari in je yin sako na ana magana wani za ga ga saban kuma a gefe guda mutumin kwarai ne yana da kyawawan ayyuka wannan ma zai iya sa Allah mai gafara daga ciki akwai addu'ar da mu'minai za su yi wa mutum idan ya mutu ce Allah ya mai gafara Allah ya ji kanshi tun daga wajen sallar jana'iza har wajen binne shi har wajen ta'aziyya Allah zai iya gafarta mai a dalilin wannan daga cikin irin wannan abubuwan da suke jawo gafara Allah da da da, da rahmar Allah akwai musiba da bala'i da Allah yake dora mutum ko dai a dukiya ko a jikin jikin shi ko a ƴaƴan shi ko a wani abu nashi daga kila mai laifi ne amma sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya yi shekara mai da lafiya kuma ya zama tsawon wannan rashin lafiyar Allah ya taimake shi kimsa masa tuba da istighfari sai ya zama ya je wa Allah ba tare da zunubi ba haka dai ya dinga ambato su daga ciki akwai azaba kabari akwai ahwal na ranar tashin alkiyama ya ya ta jero su yace to waɗannan abubuwa su kan sa mutum musulmi ba a yanke mai wuta in musulmi ne yana yin sallah yana yana yana nan a musulmi ba ka cewa dan wuta ne sai dai ka kyautata mai zato ka je mai tsoro ba laifi ka ce wani ina je mai tsoron ga shi da Allah saboda wani abu daga yana yi amma ka yanke ka ce dan wuta ne to da haka kasancewa ta yi cikin shege kila ba mu san menene tsakaninta da ubangiji ba wannan laifin na nata laifi ne yana nan in ta tuba ta yi istighfari Allah ya ga dama zai iya gafarta mata to dalilin wannan kuma Allah yana iya ba ta shahada ta wani ɓangare. da aka wasu malamai suka ce wannan baya kore zama ta samu shahada wallahu a'lam da gaske ne mutum in ya mutu in ana faɗin halinsu za a tashe shi a ce ya ji ana ya ji in na alheri ne a yi masa rahama in kuma na sharri ne a yi masa azaba wannan ban sani ba ban san wani dalili ko wani bayani da yake nuna mutum ana faɗin alherinsa za a tashe shi ba a ce ya ji abin da na sani wanda ya mutu yana iya ji idan Allah ya ga dama akwai malaman da suka ce matattu ba sa ji kwata-kwata duk wanda ya mutu baya ji akwai wanda suka ce a'a wanda ya mutu yana jin komai to ra'ayi na uku shine tsakiya. wanda ya mutu yana ji in Allah ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya raya shi yayin da wani dan uwan shi ya je ziyartar makabarta yayi sallama Allah ga dama sai ya raya shi sai ya ji ya gane wane ne yazo ya ga ya ji addu'ar da yake mai da sauransu in kuma Allah bai ga dama ba lalle ya ji ba imam as-sana'ani yana da littafi akan wannan mas'ala al-ayatul bayyinat fi adami sama'il amwat inda al-hanafiyyah as-sadat Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi wa littafin tahqiqi da takhriji yayi doguwar mukaddima dan haka idan Allah ya ga dama za su iya ji amma cewa suna ji koyaushe wannan ba abin da na sani ba kenan wallahu a'lam wai shin duk wanda ya bi Allah sau da kafa ya kyautata ibadarsa zai samu karkuwa wajen Allah to amma sai ka ga mutum yana sabawa Allah sai ka ji kuma an ce to karshen ne dai abin da yake nuna mutum yana saba Allah kuma kaga yana cikin jin daɗi shin Allah yana son wasu ne masu saba masa koya abin yake ba haka abin yake ba ma'aunin ne kai baka ɗora shi akan daidai ba kai ka ɗauki cewa kamar ba da lafiya da kuɗi da jin daɗi na duniya shine ma'aunin san Allah ko rashin san Allah to wannan kuskure ne ba a gane bawan Allah wanda Allah yake so ta hanyar wai abinda Allah ya bashi na duniya Allah ya ce wa manzon Allah la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam Allah ya ce kada kai kawon kafirai a cikin garuruwa ya rasulullahi ya rude ka jin dadi ne kadan amma makomar su wuta wutar jahannama da haka wannan abin da kai ka dora ba shine ma'auni ba ana gane Allah yana son bawa da irin matsayin addini a gurin bawa ɗan. in ga mutum yana sallah yana azumi yana takawa yana tsoron Allah ko da bai da komai amma yana bin Allah yana kan addini ya tsaya kan gaskiya to alamar Allah na san shi wannan shine ma'auni domin inna akramakum indallahi atqakum ba ma'auni bane cewa wai yana da abin duniya wannan duniya ba komai ba ce a gurin Allah isa za ga manzo Allah yake cewa da duniya tana da kwatankwacin daraja daidai da fifiken sauro to da kafiri Allah bai shahar da shi makwarwa ɗaya na ruwa ba to duniya ba komai bace a gurin Allah shi sa ya ba kafiri wata rana manzo Allah ya fito yana tafiya sai suka zo kan hanya sai ga wani dan akuya matacce kuma mai cinyanyen kunne kunnan a ayage ki manzo Allah ce waye zai so ya bada dirhami ya zama yana da wannan ma'ana an sai mai da wannan dirhami guda sabai suka ce ya rasu rasulullahi ko kyauta ba ma san wannan kuma koda yana da rai ma wannan ba abin so bane ji kunnan shi ba yadda yake sai maza Allah ce to wallahi duniya ta fi wulakanta a gurin Allah fiye da yadda wannan dabba take wulakanta gurin masu ita wata ruwaya a gurin da aka duniya ba kuma bace a gurin Allah Allah ya ga mana a cikin alkur'ani ba dan ma kada mutane su zama duk kafirai ba da Allah ya sanya wanda ya kafirce wa Allah gida na azurfa da zinari da matakala haka Allah ya faɗa tu in an ya kausi duk za zama kafirai dan haka anan kuskure ne wannan ma'aunin da ka bayar ba shine ma'aunin ba ya inganta cikin sahihul bukhari wata rana sai sayyidina umar Allah ya gara masa yarda ya shiga daki inda manzo Allah yake wani dan daki ne a gefe gefen masallaci manzo Allah yana shiga ya zauna yana shiga tare da manzo Allah ya ya kwanta ya tashi haka ga alamar kaba tabarmar kaba a jikin shi Sai sayyidina umar ya kalli daki ya ga ba komai sai ya fashe da kuka ce ya rasulullahi ga kaisar da rum kaisar da da, da kaisar da kisra suna cikin abin da suke ciki na jin daɗi da walwala kai kuma kana manzan Allah ji inda kake kwana sai manzan Allah ce ya ya Umar waɗannan mutane ne ujjilan lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya jin daɗin su na na duniya jin daɗin su na lahira ne aka ba su a duniya da aka ka bari su ji daɗi a nan muna mu yana can wa yawma yu'radu allazina kafaru 'ala an-nari azhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha da aka a ranar abin da za a ce musu kenan to haka wannan ba shine ma'auni ba dan Allah ba mutum duniya ba shi ke nuna Allah na san shi ba idan mutum yana kan addinin Allah yana bin Allah yana tsoron Allah to wannan ne wanda Allah yake so in ka karanta alqur'ani ba inda Allah ya ce yana son masu kuɗi sai dai ka ji an ce wallahu yuhibbul muhsinin masu kyautatawa as-sabirina masu hakuri al-muttaqina masu tsoron Allah wannan sibobi din su ne ma'aunin da za gane Allah na son bawa ko baya son shi sai wannan shi kuma yana cewa jiya ka yi fatawa amma malam ni dai na samu rudani yana cewa ka ce malaman makaranta za su iya cin abincin yara duk da ba dan su aka yi aka aka yi ba to malam abin da ke faruwa abincin yaran nan fa baya isar su wasu ma ba sa samu sai da kyar asali ma dai ludai ɗaiɗai ake ba yaran kuma ba abincin nan gwamnati ce ta kalli yanayin rashin zuwan yara makarantu musamman a ƙauyuka kasancewar iyaye ba sa yin himma wajen gama abincin da wuri da har yaro za su ci su taho makaranta shi yasa gwamnati ta ce a dinga yi a makarantun to amma sai malamai su dinga ɗebewa suna kaiwa su tafi rom suna ce har su bar shi ni kaina malam ganau ne Allah sa baka ci ba <laughs> ai ai fara fice ya ci ba ko <laughs> yace malam ni ganau ne ba jiyo ba akan wannan batu kaga dai a nan an rusa manufar gwamnati sai yara ba su ci a gidajensu ba makaranta kuma malamai sun cinye duk da ana biyan su albashi kuma dama tun daga sama ake zazzabtare abincin har ya iso makaranta to ya abin yake to abin da yasa na nace za su iya ci saboda akwai abin da malaman fiqh suke kira al-izn al-urfi izini ne amma ba da baki aka ba da shi ba amma al'adance an san shi misali akwai abin da izini ne da sai an baka shi zaka iya yin abin akwai abin da kuma yau da gobe al'ada ta san har ya zama korin kamar da izini yanzu dukkaninmu nan magidanta wanda suke da aure suke da iyali baya bukatar matarka in za ta yi sadaka sai ta gaya maka cewa almajiri ya zo zan zuba mai saboda izini ya riga ya gudana dan dai abincin da za a kira almajiri a bashi sawa'un yara ne suka rage ko ku a gidan ne aka danyi ya aka aka zuba kowa aka almajiri ya zo a kira shi aka zuba mai cokali bi uku wannan kaga izini ya gudana matan ba sai sun nemi izinin mu ba dan kai kana zaune almajiri ya shiga gidanka yayi bara kaga ya fito da abinci baka zuwa ka je ka ce dan me zaki bashi to kaga wannan al'izin ne al'urfi baya bukatar yanzu ka sai ta nemi wannan saboda wani abu ne da al'ada ta riga ta gudana kamar akwai izinin kamar yanzu al'ada ta gudana idan kanin matarka yazo kowan matar matarka ko kana nan ko baka nan zai shiga gidanka tunda muharraminta ne kuma al'ada bata saba shari'a ba tunda muharraminta ne kaga wannan baya bukatar yanzu in wanta yazo ta ce sai ta je ta nemo ta izinin ka saboda wani izini ne da yake sananne to anan irin wannan abincin da za a kama makaranta a dafa ba na jin ko hukuma za ta ce kada malami ya ɗebi wanda zai ci ba na jin hukuma za ta ce kada kada su ɗanɗana kamar masu dafa abincin ne yanzu gwamnati tana ciyarwa a ramadan ai kaga baya an yi abincin ne dan a ba mutane to amma wanda za su dafa dan sun dafa sun ɗebi wanda za su sha ruwa ba na jin zai zama laifi a gurin hukuma ko da kai aka ba ka kula da masu dafa abincin nan ka zo ka tara an sha ruwa sun zuba wanda suke ci ba kwasa za su tafi gida ba ba ɗiba suke a wani sango ko wani abu a sun zuba yadda kowa ya ɗauka suna ci ba na jin za ka yi magana shi yasa na ce a nan muka kalli wannan cin su ba zai zama laifi ba duk da abincin sunan shi abincin yara amma yadda ka faɗa a nan idan haka yake faruwa ba daidai ba in zai zama yaran da aka yi don su ba samu ba ko kuma malamai ku ɗebe sai kun ci kun bar shi ma wannan ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne abinda ma na faɗa a wancan karan na ce inda tattako da dattijan dattijantaka in ɗaliban ba samu ba kamata ya malaman masu hakura wannan shine abin da yake daidai an yi abincin nan don yara idan yaran ba za su samu duka ba to mu malamai mu hakura tunda dama mu za mu ci ne saboda albarkacinsu abinda suka samu da haka in har yaran ba samu ba bai kamata malamin su yi ba in kuma yaran sun samu bai kamata malamai ko kuma ku dinga watan da shi ba yadda zai zama na sai yadda kuka ga dama mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan amana zazzabtarewa daga sama dama wannan kuma haka lamarin kasar ta mai yake sai ne mai ta addu'a yadda shugabanninmu suke haka muke kullum manta muke mai ta zagin su amma fa da mu da su dade muke kaɗan ne daga cikinmu wanda ba haka ba idan gwamnati ta bada buhu goma na kwana goma sai aka guda bakwai ko takwas kaga an rage biyu daga can sama to shi ma idan ta zo gurin shugaban makaranta kamar yadda muka ji shi ma yayi nashi su ma masu dafawar su nashi su nasu wanda aka sa su babai ya dinga duba shi ma yayi nashi to kuma a haka kuma muna ta zagin sama muna ce an sace kudin kasa an sace kudin bayan sace kuma towa ta yi haka har har kasa to wannan kuma ciwo ne cuta ce wajibi ne mu kiyaye duk wanda aka bada wannan abincin tunda kan gwamnati ta jiha tunda gwamnatin tarayya ce take ciyarwa din abinda gwamnatin tarayya ta turo na ciyarwa duk abinda gwamnatin jiha za ta cire wannan bata ta dai ba abinda yake na halal ba an turo wannan kuɗin musamman dan ayi abinci ga dalibai to a bar shi ana kada a taba kokon haka su ma da aka dora kan abin haramun ne su diba haka nan kuma makaranta da za a kawo haka nan masu dabba haka nan wannan idan da za mu riƙe amana to za mu samu saukin abuwa to gaskiya rashin amana ne yake damun mu sai dai mu ta kokari mu gyara mu gyara halayen mu gaba daya da haka in yadda ka faɗa ne to gaskiya malamai kamata ya sa hakuri su bai yara su ci abincin su wallahu alam sai wanda ya ce a tafsiri na na musamman na bara yana jin ina yawan maganar wani malami mai suna Shankiya Shak Shankiti to malam dan Allah yana son ɗan takaitaccen tarihi shi Sheikh Muhammadu Aminu Shankidi malami ne da aka yi a wannan zamani in ba manta ne ba ya rasu shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari uku casa'in uku hijiriya uku. malami ne ɗan Afirka mutumin Murtaniya balarabe ne amma ɗan Afirka kuma ya tashi a an ana aka haife shi garin Mauritania a wani gari da ake kira Shankit ke sa ake ce mai Shankiti sunan shi Muhammadu amin ibn Muhammad Muhtar har zuwa ƙarshe malami ne da Allah ya ba ilimi mai yawa tun gabanin ma ya tafi kasar Saudiya yayi ilimi tun anan gida da yake su kasar mutanen Mauritania suna da hanya ta yin karatu ta dan ta dan sha bamban da tamu su a can idan kana karatu komai haddacewa kake mu anan za ga qur'ani ake rubuta a allo a haddace to su a can yanzu duk wani matani na ilimi musamman wanda yake a waƙe kama alfiya ta ibnu malik kama abin da ya shafi a irin littafai na fiqh da waye rubuta suke a allo suna haddacewa to da haka karatun su ya zama yana da kwari kuma Allah ya ba su kwanya ta hadda to haka ya haddace qur'ani tun yana shekara goma mahaifin shi ya rasu tun yana karami amma ya tashi a gurin kawunansa saboda mahaifiyarsa da babansa auren zamanci aka da haka yayi karatu a gurin kawunnan shi mai yawa ya haddace Qur'ani tun yana karami yana da labari a sa suna cewa da yana karami aka zo za a koya mai harufai sai aka ce alifin fatha a ba fatha ba sai ce da haka sauran suke aka ce ce ba sai an koya an bai karasa da kanshi kuma tun yana yaro sun ce irin yaron nan ne da wasa bai dame shi ba ba abin da ya dame shi ya ma jima bai aure ba har ana ana ana kokana shi saboda ya shigarta da karatu da neman ilimi yayi karatu mai yawa Allah ya kaddara mai tafiya a kasar Saudiya a wancan lokacin tafiya ce da ake yi rabi da rabi kamar irin tafiya kaba amma akwai mota amma ba wai haka ba da haka ya fito da garin su ya shiga Nijar ya shigo Najeriya ma ya shiga Chadi har suka fada Sudan har kuma Allah ya kai Saudiya kuma da ya je can aikin haji Allah ya sa ya hadu da ɗaya daga cikin sarakunan Saudiya na wancan lokaci ɗaya daga cikin sarakunan kasar ya je shi a kaima gefe ana tattauna ta ilimi ya fahimci malami ne sai ya mai tayin ya zauna a ƙasar duk lokacin ma kasar ba irin yanzu ba da ana kame ana menene haka ya zama ɗan ƙasa suka bashi ya zauna ya karanta a jami'an musulunci ta Madina sun yi lokacin karantarwa da shi da Sheikh Abdul bin Abdullah bin Baz da shek Muhammad Nasiru, dinar albani da a wannan lokacin suka karanta a Jami'ar Musulunci ta Madina a lokacin an bude ta shekara ta 1383 in ban manta ba da aka suna cikin malamanta na farko farko Ya yi karantawa a haramin Madina Allah ya ba shi kwarewa a cikin abin da ya shafi ilimin tafsiri na ƙur'ani. yana cewa duk wata aya a ƙur'ani. da malamai suka yi maganganu a kan fassararta ko wata gaba in dai an yi sabani kan fassararta an faɗi magana biyu uku ya ce na san magana kuma na haddace ta sannan yana da Allah ya bashi ilimi na lugha larabci larabci ash'ar adab na larabci da abin da ya gama da wannan Allah ya bashi ilimi a bangaren abin da ya shafi usulul fiqh yana da ilimi a bangaren abin da ya shafi mantiki in ya shiga mantiki yana yi sai ka dauka abin da iya kenan haka nan ilimin muka in ka zo kan fiƙihu, musamman fiqhul malikiyya yayi bishi a cikin su muktasar din nan da ake magana su wani iziya su risala irin wannan da akan shi suke akan yake haka zaka je na karanta ma kamar ruwa yana karantawa a haramin Madina Sheikh Albani yana cewa idan nazo wucewa ta gurin karatun shi in naji shi yana ka ayoyin Qur'ani idan yana fassara Qur'ani yace sai in tuna Ibn Taymiyyah domin Ibn Taymiyyah ne in kana karanta littafin shi sai kama ayoyi ayoyi masu kama da juna sai ka aya goma aya sha biyar kuma baya rike komai ya zauna duk karatu da kayayyaki mausu'a ne na ilimi ya rubuta littafin sa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an wajen bayanin tafsirin qur'ani da qur'ani an buga shi a mujalladi goma an buga shi a mujalladi bakwai takwas ya danganta ga yanayin bugu din cikin wannan tafsirin nashi in kana karantawa za ka ji wani sayin kamar fiƙiyu kake karanta sai ka manta tafsiri kake in ya zo kan wata aya ya shige yanzu kamar matsala aikin haji suratul hajji da abinda Allah ya magana aikin haji a suratul baqara gaba ɗaya yanzu da aka tace an fitar da littafi limamin harami Sheikh Saud Shuraib yayi littafi mai suna Khalisul Jumal gaba ɗaya masail na aikin haji ne ya ciro a cikin adwa'ul bayan ne mai da shi littafi da haka idan ka tashi wani sa'in ka shiga yana yana bayanin abin da ya sha mas'alar usul ko mas'ala hadisi sai kai shabuka wannan tafsiri nashi akan shi ne ne rubutu a kundin digiri na na biyu masas ina a Bayero nayi rubutu akan manhajin shi tsarin da yabo wajen tafsiri din da haka na karance tafsirin gaba daya a lokacin na zo kuma na fitar da manhajin shi kuma banda shi wannan littafi da yake gabana shi ma akan kun gani al'alamatu shanqiti mufassiran akan shi akai dirasa manhajiya ala tafsirin musamma adwa'il bayan fi idahil qur'ani bil qur'an to banda shi kuma akwai rubuce rubuce da akai akwai a tarjama shi da dalibin shi wani Sheikh aqiya Salim ya rasu Allah ya ji ganshi da rahma dai ne daga cikin limaman da suka karanta a harami ya rubuta tarjama Sheikh Allamatu Shanqiti dan ya lazimce shi sosai ya zama yana cikin manya-manyan ɗaliban shi dan in zai yi ma tafiya haka zai yi wajen nahiyar afirka zai zo ziyara tare su fitowa saboda shi dai inda ya zauna karatu yake da ya fito daga garinsu zai je aikin haji sai ya rubuta littafi yana ba da labarin tafiya. sunan shi rihilatun ila baitin haram na shek muhammadu shankiti da ya fito ya faɗa ranar da suka baro garinsu da iyayen da aka yi musu rakiya da yadda suka to inda suka fara sauka duk garin da ya je in malaman garin ko inda ya sauka kai mai tambaya ta ilimi zai ce an min tambaya kaza kuma na bada amsa kaza ya shiga Niger ya ce ya kwana a guri kaza an min tambaya kaza na bada kaza ya shigo Kano amma Kano ba bai hadu da malamai ba gaskiya ba wai dan ba malaman ba dai amma Allah bai hada shi ba ina ji ina kyauta zaton ko ya sauka a gidan ɗan tata ko wani makamancin haka ya bada a ciki daga nan ya shiga ta Jos a Jos ma an mota ta lalace musu su ba sa jin yaran mutanen nan ba sa jin Ingilishi ba sa jin ko mutanen ba sa jin Larabci ce haka dai aka samu wani aka ba dai daga nan aka wuce mai duguri ya shiga Sudan da duk irin masail din da aka tattauna na ilimi ko ina in yazo zai ce wane yi min tambaya kaza akan kaza na ba shi amsa har shigar shi Saudiya har ɗan malaman da ya haddasu har abubuwan da yi ya rubuta littafin sunan littafin rihlatun ila Baitullahil Haram amma littafi ne na ba da labarin tafiya amma ilimi ne a ciki Don wani sa matsala ce ta doga ko ta mantaki sai dai ma ka tsallake ba lallai ka fahimta ba Don zai shiga abubuwan da suna da zurfi da yawa mausu'a ne yana cikin malamai yan baiwa a wannan zamanin da aka yan baiwa ya rasu yanzu 'ya'yan shi sune malamai a jami'ar musulunci ta Madina yana da 'ya'ya da suke karantarwa kuma wannan tafsiri da ya rubuta ban da shi akwai wani kasussukan shi da ya karantar na tafsirin da yayi wani malami ya zauna ya kwafi su gaba ɗaya mai da shi littafi shi ma in ka bude dai za a ga ilimi ne kai ka ce ma kamar zauna ya rubuta kuma da kayaki da kayaki irin wannan tafsiri da muke da kayaki domin masu abu ne da abin su Allah ya ba su wannan baiwa da suna cewa in ka zauna gurin shi kamar ka kamar ka zo rediyo ne ka kunna rediyo a in ka kama wannan tashar ba taimaka bai ka canza wannan tashar in ga dama ka je ba mai tambaya kan luga ta larabci sai ka ɗauka abin da yake kenan in ka gama aka je goma ya tambaya a fikihu in ya shiga sai ka ɗauka abin da iya kenan haka nan idan ya shiga abin da ya shafi alkur'ani shi ne za ka ji ina cewa shek shankiti ya faɗa a cikin adwa'ul bayan adwa'ul bayan yana cikin littafin da nakan duba kafin yi wannan tafsiri din kuma nakan yawan faɗa malamai ce ibnu ashur a shankiti qurtubi saboda in haɗa ɗalibai da suke saurare na da maraji in ɗalibi tashi zai koma ana son mai bada karatu ya danga wani sayin kokarin fadar inda mutum zai samu karin bayani a abu saboda in gaji sai ya fadada wani sayin za ka karanta in ka zo nan kafin ka zo da gida ka manta ka zo nan ba za ka iya tuna ba da haka in ka ce wani a guri za ya faɗa ɗalibin ya je sai ya samu matsaloli masu yawa mu je zuwa inda muka tsaya yau mun buɗa da yawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا كنا Na'am, Allah الله مدوكاكين Sarki ce yawma natwi samaa ranar da za mu naɗe sama ka ƙayyar sijin lil kamar naɗewar da ake wa takarda da rubutu Za mu zo mu bayani kan wannan gaba na fassara wannan kama ana awwala kalkin, kamar yadda muka fara farkon halitta nu'iduhu mu dawo da ita muke mayar da ita wa'adan alaina wannan alƙawari ne akan akan inna kunna fa'ilin haƙiƙa mu masu aikatawa ne anan Allah maɗaukakin sarki yana cewa yauma natwi samaa ranar da zamu nade sama wannan kalmar yauma natwi samaa ita yauma ɗin zarf ne suna cewa an mai nasaba ne yana da alaƙa da abin da ya wuce baya la ya hazunuhum alfaza'ul akbar babbar firgita bata bata bakanta musu rai ba ta munana musu wace rana mana nadri sama a ranar da zamu nadri sama sai zama a can alfazawul akbar kenan ana nufin tashin alkiyama da abin da ke ciki ko kuma inda Allah yake cewa wata humul malaika mala'iku suna haɗuwa da mu'minai su tare su to kamar kai tambaya wace rana mana nadwi sama ranar da zamu naɗe sama qatayyi su lil kutub kamar naɗewar da ake wa takardu. tare da rubutu a ciki a anan wannan aya tana gwada cewa sama ranar tashin alkiyama za a nade ta Allah madaukakin sarki a cikin suratul zumar yayi bayanin cewa ƙasa gaba ɗaya tana damka ta Allah madaukakin sarki sama kuma za a nade su da hannun dama Allah Allah yana cewa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm qiyamah ƙasa gaba ɗaya damka ce ta Allah ma'ana ba fi karfin damta ga Allah madaukakin sarki ba was samawati matwiyatun bi yamini samme gaba ɗaya kuma za a rade su biya mini. A daman Allah madaukakin sarki su subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala amma yushriku to anan ya nuna cewa wannan sama nade ta za'i malamai na cewa irin waɗannan ayoyi da wani sa'in suke mutum yake gaza ke fahimta kasa fahimta ya za a nade sama ya za a damke ƙasa? to abin da ake so mutum ya yi imani ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki ce kullun amanna kullum min indi rabbina mun yi imani duk daga wajen Allah hatta kalmar da ta zo biya yaminihi da damansa kai imani Allah yana da dama irin wanda ta dace da zace shi amma ba irin ta dan adam ba babu wata ba irin ta Allah irin ta dan adam laisa shai. shay da ka ji tarayya a suna to baya nuna kuma irin wannan ba dan irin taka ce da haka ana abin da ake so kai imani anan akwai labazin asijin suka ce me ake nufi da asijin, sijil yawma nadwi sama ranar da zamu naɗe sama ka sijin ni? kamar yadda ake nade asijin wasu suka ce asijin shi shine as-sahifa ana nufin a takaddu da abin da aka rubuta a cikin takaddu ɗin. lam din nan da aka ce lil tana da ma'ana ala sai ya zama yawma nadwi samaa ranar da za mu naɗe sama ka qatayyi sijilli kamar naɗe takaddo a halal kutubi ma'ana kamar naɗe rubutu da yake cikin takaddu yadda ake takadda da rubutu ka naɗe ta a naɗe sama da haka zai zama takadda da abin da ke cikinta yadda kake naɗe takadda da abin da ke cikinta haka za a naɗe sama da haka sai zama a sijil ana nufin takaddu alal kutub ma'ana akan abin da aka rubuta sai zama kamar yadda ake nade takarda rubutacciyar takarda haka za da dai sama wasu ka ce as-sijil din nan malakun minal mala'ika mala'ika ne daga cikin mala'iku sunan sijil ne yake nade ayyukan bayi ayyukan bani adam idan za a daga sama suka ce yana sama ta uku da haka idan masu kula da bayi masu kula da mutane suka rubuta ayyukansu a takaddu to ranar alhamis ko ranar litinin shi za a daga wannan aiki shi kuma ya nade wannan aiki din wasu suka ce yana da mataimaka har ma suka ce daga ciki akwai haruta da maruta da haka suka ce idan mutum ya mutu kuma to yana nade takardarsa gaba daya a nade ta aje kuma zuwa tashin alkiyama da haka suka ce asijillu wannan mala'ika sai zama yawma natsuwis samaa ranar da za mu nade sama ka tayyi sijilli kamar yadda sijillu yake nade lil yake naɗe littattafai yake nade takaddu sai zama sijil din sunan mala'ika ne sai zama ranar da zamu naɗe sama mu tattari ta kamar yadda wannan mala'ika sijilli yake wa takaddun ayyukan bayi to amma ibnu kasir imam al-qurtubi sauran malamai suka ce ba wani mala'ika mai suna sijil har a allama ibn ashur cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa yo ai ba ma san shi ba kuma shi galiban in za a buga kamancece ne ana bugawa da abin da aka sani an ce kamar yadda sujulli yake nade takardu to waye sijilli ai ba san shi bai ce to wannan ya dada gwada cewa babu wani mala'ika mai wannan suna da haka magana cewa mala'ika ne magana ce ba mai karfi ba sai wani suka ce as-sijillu dinnan sunan wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake rubuta wahayi yana rubuta wahayi da haka idan ya gama rubuta wahayi kun ga mai rubutu ya gama abin da yake ai zai nade takaddu to shine Allah ya ce yawma nadwi sama a ranar da zamu nade sama ka tayyis sijil lil kutub kamar yadda wannan sahabi sijillu yake nade da tattafai amma nan mai inganta ba shi ba ba wani sahabi mai wannan suna kamar da Sheikh ah, Ibn Kasir ya ya fadakar a cikin tafsirin shi ya kama magana ta al-Imam hajjajin mizi da sauran ma'ana bayanai da yi da haka dai fassarar da ta bi ita ce fassarar da ta nuna a sijil ɗinnan nan ana nufin takaddu ranar da za mu naɗe sama ka tsaye sijil lilin kutu, kamar yadda ake nade takaddu takaddun ayyuka a ma'anan Allah bazil lil kutub ana nufin takaddun da aka rubutu a kansu, kamar yadda ake naɗe waɗannan takardu. to haka nan za mu naɗe a ranar za mu naɗe sama da haka sai zama na ubangiji yana gaya mana irin halin da sama za ta kasance ranar tashin alkiyama yaya wannan nadewar take wani irin naɗewa ya ake nabe da ita sai ya take wannan wallahu a'lam sai Allah ce kama bada'na awwala khalqin kamar yadda muka fara farkon halitta nu'iduhu mu dawo da shi yadda farkon halitta bai yi wuya ga Allah ba haka dawo da halitta da haka ba wani abu ne da yake mai wahala da zai zama wani abu ne da zai nuna ba zai yiwu ba waɗannan kafirai da suke inkarin tashin alkiyama suna ganin alkiyama ba za ta tashi ba suna yin inkari to ku sani ba yadda muka fara halittar nan ba tare da mun kwaikwaya gurin wani ba ba tare da mun samu wani abu gurin wani ba to haka fa nu'iduhu za mu dawo da wannan halitta din Allah ya ce wa'adan alaina alqawari ne akan alqawari ne Allah madaukakin sarki yayi na cewa zai dawo da halitta kamar yadda ya fara wasu ayoyi sun nuna ma gaba ɗaya za mu koma ga Allah kamar yadda halitta ta fara kamar yadda muka zo duniya ba komai wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda aka halice mu farkon lamari haka zamu je wa Allah yadda mutum ya zo duniya ba tufafi a jikin shi babu kaciya a tare da shi babu takalmi a tare da shi haka zai koma gurin Allah madaukakin sarki da haka ubangiji zai dawo da wannan halitta wani abu ne mai sauki shi yasa Allah ce wa'adan alaina wannan alƙawari ne akan mu inna kunna haƙiƙa mu an karbama magana da tauhidi inna haƙiƙa mu kunna mun kasance fa'ili na masu aikatawa saboda kamar wanda ake maganar matsayin masu musu ne da jayayya kan wannan abu sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya ya ma'ana tabbatar da cewa wannan abu zai faru murin ja da fassarar yawma na tsoyi sama a sijilli muka ce sijilli ana nufin takardu da ake naɗe su da rubutu amma idan mutum ya duba a tahrir wa tanwid zai ga shi yana ganin bai kamata a ɗauki fassara akan wannan ba ya annahu la yulaimu idafata tayyi ilayhi ce dan in kace takaddu ake nufi to me ya hada takaddu da naɗewa? sannan da aka ce lil kutub me ya hada yace haka nan ka ɗauke shi mala'ika ne ce wannan ba zai yiwu ba kamar yadda muka yi bayani to me ake nabi da asijil anan a gurin ka ya kai Ibn ashur sai ce fal wajhu an yurada bis sijil lil katib sijil din nan ana nufin wani marubuci allazi yaktubu sahifa wanda yake rubuta takarda sun mai tuha sannan ya nade ta inda tihai kitabatiha in ya gama rubutawa da aka sai zama shi a gurin shi anan wannan kalmar sijil tana nufin marubuci amma ba muayyani ba ba wancan da aka ce sahabi ba ba mala'ika dan a'a kamar yadda marubuci yake nade takaddar da ya rubutu a cikin ta to amma dai gaskiya zamu ga yawancin malamai sun fi rinja yadda maganar a sijil din nan ana nufin takaddun da ake rubuta A gwalil kutub kuma ma'ana as sijilul maktub takaddun da aka rubuta to haka zamu nade su a wannan rana din kuma kamar yadda Allah ya fara halitta haka wannan halitta za ta dawo kamar yadda Allah ya yi ta a farko ba wahala haka kuma Allah zai sake samar da ita wannan alkawari ne da Allah ya shi sa Allah ya ce inna kunna fa'ilin hakika mu masu aikata wannan abin da muka yi alkawari ne sai Allah madaukakin sarki ya ce ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين نعم الله يقول ولقد كتبنا في الزبور حقيقة من ربوتا من رغم تبتر أشكل للتتفيد min ba'da zikiri bayan ambatu annal arda cewa ita kasa yarisuha ibadiyas salihun bayina nagartattu sune za su gaje ta inna fi hadha a cikin wannan labalagan akwai abin isarwa da qaumin abidi daga mutanen da suke masu ibada ubangiji Allah maɗaukakin sarki a wannan ayoyi yana ba mu labarin abin da ya hukunta abin da ya zartar ya riga ya yanke dangane da bayansa salihai dangane da bayan nagartattu na abin da suke da za samu a nan duniya ma da lahira da irin yadda su za su gaji ƙasa a nan duniya kuma a lahira masu ne suke da ma'ana gado Allah yake cewa mun riga mun rubuta fi zabur wa laqad katabna fi zaburi mun rubuta a cikin takaddu kalma az-zabur an yi mata fassara daban-daban wasu ka ce az-zabur ana nufin at-taura da injila da al-qur'ani shine walaqad tabna fi zabur mun riga mun rubuta a cikin at da injila da Alƙur'ani, ko suka ce a a az-zabur anan abinda ake nufi zabura da aka sani ta annabi Dawud da Allah ce wa ataina Dawuda zabura tace ita ake nufi amma suka ce az-zabur anan abinda ake nufi da az-zabur wanda Allah madaukakin sarki yake faɗa anan cewa ya yi rubutu a ciki shine ana nufin littattafai az-zabur wana ana nufin alkitab sai zama jinsi ne ismu jinsin ne ana nufin dukkan wasu littafai da Allah ya saukar wala qad katabna mun rubuta fi zaburi a cikin dukkan littattafan da Allah ya saukar sai zama az-zabur ana nufin alkitab kuma sai zama ismu jinsin ne duk ya hada dukkan littattafan da Allah ya saukar kamar at-taura din kamar injila din kamar zabura ta annabi Dawud da waninsu. Allah ya ce mun riga mun rubuta da a cikin waɗannan littattafai ma'ana da za ka karanta at-taura za ka ga wannan abin da Allah yake faɗa cewa ƙasa fa bayan Allah nagartattu su za su gaji ta su ne za su gaji ƙasa su ne Allah zai ba iko da ƙarfi da fawa a bayan ƙasa ko bajima ko daɗe su za su gaji ta haka nan in ka karanta attaura za ga wannan in ka karanta injila za karanta za ga wannan in ka karanta alqur'ani za ka gani gashi nan a cikin a cikin alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa za mu zo mu karanta ayin da suke ishara zuwa ga wannan a cikin alkur'ani da haka azzabur suka ce ana nufin duk wannan littattafai min ba da zikiri bayan azzikiru to azzikir ma an yi sabani wajen fassara shi wasu ce azzikir ana nufin alkur'ani wanda suka fassara azzabur da attaura sai suka ce mun rubuta a cikin attaura min ba da zikiri bayan an riga an tabbata a cikin alkur'ani wasu suka ce azzikiru ana abin da ake nufi a lauhul mahfuz ma'ana wannan abin da yake wajen Allah madaukakin sarki ummul kitab kenan da haka bayan an riga Allah ya riga ya tabbatar da wannan tun a can a can sama cikin lauhil mahfuz Allah ya riga ya rubuta wannan to me Allah ya rubuta annal arda ita kasa to anan ma malamin sun ce me ake nubi da kasa ana nubin wannan kasa da muke rayuwa ko me ake nubi wasu malamai suka ce anan ana nubin aljanna da haka mun rubuta a cikin littattafan da muka saukar bayan mun riga mun rubuta a cikin babban littafi cewa aljanna bayan Allah nagartattu su ne za su gaje ta su ne za su same ta suka ce al'ardu ana ana nufin aljanna suka ce ga Allah yana cewa wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'da yan aljanna da suka shiga aljanna me suka ce godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarin da yi wa awrasna al ya gadan mana da kasar aljanna wadda muke ciki na tabawwa min min aljannati haythu nasha kaga sun ce wa awrasna al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha ya gadan mana da ƙasa shine yanzu gashi a cikin aljanna muna yin duk abin da muke so muna tafiya inda muke so fa ni'ma ajrul amilin madalla da ladan masu aiki sai ya nuna kenan ashe bayan Allah na kwarai su ne za su gaje aljanna kamar yaya gado shine kamar yadda a cikin suratu maryam mun yi wannan bayanin duk wani dan adam da ka gani yana da gida aljanna yana da shi a wuta idan musulmi ne na kwarai ya mutu da imani ya samu aljanna to gidan wuta shi shikenan abu yan wuta kuma can kari ya zama azaba a gare su kafirai wanda suke bin Allah kaga suna da gidaje a aljanna ai to amma sun fandare sun kauce da haka wannan gidajen duk mu'mine ne za su gaje wannan gidajen shine abin da ake nabi annal arda yarisuha ibadi salihun bayina na kwarai su za su gaje waɗannan da haka suka ce anan abin da ake nabi da al'arda shine aljanna kun ga wannan akwai aya alqur'ani da ta nuna tabbas yan aljanna za su gaji aljanna ko hatta a cikin suratul mu'minun da Allah ya bayanin sibobin mu'mini sai ce ulaiikal warisuna allazina yarisuna alfirdaus kaga za su gada gado kuma abin wani ne kai ka zo ka hau kai ka iya zama naka ta to wannan ana nufin gidajen waɗancan wanda ba su ba Allah ba sai zama muminai sun gaji su sai suka ce a abin da ake nufi da al'ardu a cikin ayar annal arda kasa ana nufin wannan ƙasar da muke rayuwa amma bangaren da yake hannun arna inda kafirai ne a ciki to Allah ya rubuta cewa ba mu'mine za su gaji wannan kasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana cewa inna Allah zawali al Allah ya tara min kasa gaba daya fara'aitu hawa mazariba Na ga mahudan rana na ga mafaɗar rana haka Allah ya tara manzan Allah kasar ya nuna mai ma'ana musulunci zai kai waɗannan wulala. yanzu ba gashi ba manzan Allah ba a makka ya fara da'awa ba aka kore shi daga makka ya je madina a nan ya kafa daula ya kuma yi wafati sai ga musulunci yana fitowa a zamanin sayyidina Umar sai ga musulunci ya mamaye garin Sham anan har sayyidina Umar bai bar duniya ba sai da musulunci shigo har Masar ta hanyar abu bin al-As musulunci ka hal askandariya kai ba ma nan ba ya tafi haka musulunci ci gaba zamanin jina usman ya ci gaba da fadada lokacin daular bani umayya musamman lokacin su irin abdulmalik bin marwan da waɗannan khalibobi musulunci yayi ta tafiya yayi ta tafiya ka karanta tarihi za ga ya shigo ya shigo har maghrib arabi ya dinga cin wurare daular bani umayya ta zo ta kaba andalus yanzu wannan bangaren spain da abinda ya tafi na wannan kasashen duk hadara ce islamiyya shine annal arda yarithuha ibadiyas salihun da haka ana nufin kasar abokan gaba Allah zai mayar da ita ya kwace ta ta hanyar da za ta waye gari ta zama ta musulmi Allah yana ba mu labarin wannan tun a zamanin manzon Allah ma Allah ya fara ba su wannan cikin suratul ahzab mai Allah yake faɗa wa aurasakum ardahu Allah ya ba ku gadan kasar su wa diyarahu wa abwalahu wa ardan lam tatawwa Allah ya baku hatta kasar da ba ku taka ba wa Allah Allahu ala kulli shay'in qadira to da haka kun ga anan abinda ake nabi wa awrasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha Allah ya ce mutanen da ake raunana kun tuna kisar annabi Musa ai kun ga sun sha wahala gurin gurin Fir'auna bane Isra'ila sun sha wahala gurin Kiftawa sun sha wahala gurin Fir'auna amma ƙarshe bayan annabi Musa ya taho da su ya tsallake ruwa da su aka halakar da fir'auna da jama'arsa da mabiyansu sai aka waye gari yanzu waɗancan da ake wahalarwa su ne yanzu Allah ya bai wa ƙasar ga Allah ya gadan musu ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa nan shi sa Allah ce wala qad katabna fi zaburi haka ma annabi Musa ma ya gaya musu annabi Musa ma ya gaya musu cewa qala Musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri sai ce innal arda lillahi sai ce me yurisuha man yasha'u min ibadi Ƙasa ta Allah ce zai gadar da ita ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wal aqibatu kuma ƙarshe ba su bar duniya ba sai da Allah ya halakar da Fir'auna mulkin shi ya tafi aka wayi gari kuma yanzu ne suke rike da ƙasar gaba ɗaya. da haka suka ce anan nan arda ana nufin ƙasa ta abokan gaba wannan Allah ya riga ya rubuta yarisuha ibadiyas salihuna da haka har yau har gobe in dai mu'mini za su iya kan gaskiya musulmai za su yi kan gaskiya to su ne za su mamaye ƙasa in ka ga musulmai sun yi rauni kamar yadda muke ciki ka ga ma'ana ana kashe su ana korar su ana kaza sun saki addinin Allah ne amma in tansurullah yansurkum matukar kuka tsaya Allah ba zai kyale ku ba haka Allah ba zai wulakanta ku ba ban ma alƙawari ne da Allah yi wa muminai zai ba su mulki zai dora su kamar takhlafal ladzina min qablihim kamar yadda ya dora wanda suke gabaninsu amma Allah ya ka sharaɗi su bauta wa Allah kada su yi shirka da shi matukar ana kan wannan sharaɗi to wannan alƙawarin na Allah yana nan sai Allah ce inna fi haza hakika a cikin wannan haza ishara ce zuwa ga Qur'ani mana a cikin wannan alƙur'ani wanda a cikin shi wannan sura take Allah ya ce la bala la balagan akwai isarwa bala shine kamar abin da zai zama ba guziri da zai kai ka inda zaka je shine albalag to abinda ake nufi wannan qur'ani da muke karantawa guziri ne akwai wadatarwa akwai isarwa amma gawa da kaumin abidi daga mutane masu ibada in ka rike qur'ani ya wadatar maka shine abinda ake nufi me yasa anan Allah ya magana kaumin abidin don mutane masu tsoron Allah masu bauta Allah sune masu amfano da qur'ani da haka a cikin wannan alqur'ani akwai abinda zai isan maka samu alkhairin duniya da na lahira Ilau ne wanda yake tatsine ce to ai kun ga dama mun ce qur'ani kade za a sai Qur'anin a cikin shi da aka ce mu rike shi a cikin shi aka yi mana umarnin mu rike sunna da haka duk wanda zai bi alqur'ani to zai bi sunna dan a cikin alqur'ani aka ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fandahu a cikin alqur'ani aka ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah kadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da a cikin alqur'ani aka bada wannan kaga kuma ni mamakin da suke bani tambayar da na rasa amsar ta a gurin waɗannan mutane in irin waɗannan ayoyi sai su ce ai Qur'ani da ake nufi wa ma kuma rasulu abinda manzo Allah ya zo muku da shi in ma sun in ma sirin to ba sun ce ai ayat tana magana kan faiku ne amma in sai su to ai anan wa ma kuma rasulu Qur'ani ake nufi man yudi ar-rasula shine wanda yafi Qur'ani to amma ka tambaye su shi manzo Allah da ya rayu baya magana baya magana za su ce yana magana ko za su ce baya magana yana magana baya baya motsi baya tafiya baya aiki a ce ga mai rai baya aiki da inda ga mai rai ko yana magana ko yana zaune ko yana bacci ko yana tafiya yana yana da yawan aiki shi yasa manzo Allah ce mabi gaskiyar suna Haris wa Hammam mabi gaskiyar sunan da ya dace dan Adam Haris wa Hammam saboda Haris ana nufin mai kazar-kazar mai aiki Hammam kuma mai himma to dan Adam haka yake dan Adam baya zama haka kurin shi za a gurin laraba duk wani abin da zaka kirawo da zaka dangana na fa'ili aiki ne hatta an ka ce nama yi bacci sai a ce fi'ili ne to manzo Allah baya aiki za su ce yana sai ce to ina aiki in yana magana ina magana Allah ce wa mayan ɗin ƙwanin hawa ko suna nufin manzo Allah baya magana sai ƙur'ani? ba ya wata magana to in yana magana ina take ita ce hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na bane da ba duda haka anan ba wani zai zo ce to ai wannan dama nuna Qur'ani kadai za a a nan da Allah ya ce a cikin alkur'ani akwai wadatarwa akwai isarwa da ƙaumin abidin to ba yadda zaka al alkur'ani bi na gaskiya sai ka haɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce mi wama arsalnaka illa rahmatan lil قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون نعم وما أرسلناك ألا تيب ما أيكوك إلا رحمة للعالمين فأتي رحمة كتالكي wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yana tabbatar da aiko manzon Allah rahma ne ga talikai kar manta aya ta bude mana da irin izgilin da suke wa manzon Allah suna cewa ai mutun ne irin ku ai kaza ai kaza suna cewa mawaki ne suna cewa kirkira yi to sai aya za ta zo ta ribe mana da dai bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba kowa bane ba komai bane face rahma ga talikai a karkashin wannan aya malamai suna bude bayani da yawa daga cikin malaman da naga sun yi dogon bayani karkashin rahmatan lil alamin ibnu ashur yayi dogon bayani na ce na fito da fuskar kasancewa manzan Allah rahma ga talikai Manzan Allah rahama ne ga dukkan talikai gaba ɗaya. na ɗaya waɗanda suka yi imani suka bi Allah manzan Allah rahama ne gare su domin sai da manzan Allah ya zo yi mana bayani ya zo da addini muka karɓa muka riƙe za mu mutu mu samu aljanna sannan waɗanda ba su yi imani ba manzan Allah rahama ne ta ɓangaren Allah ya jinkirta musu bai halakar da su ba an tumbuke suka mai da aka yi sauran al'ummu domin zuwan manzan Allah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wata aya wa ma kana Allahu mu'azibahum wa anta fihim Allah ba zai azabta azabta su ba kana cikin su kasantuwar manzan Allah a cikin wannan al'umma ya hana a kifar da ita a halaka ta gaba daya sai dai wani bangare in wani abu ya shafi wani bangare to kaga ashe manzan Allah ya zama rahama da talikai ta wannan bangaren sannan kuma idan ka kalli irin abubuwan da manzan Allah ya zo da shi na addini da yadda addinin yake zaka da tabbatar da aiko da manzan Allah rahma aiko da manzan Allah jin kai ne ba za ka gane wannan ba sai ka karanci rayuwa gabanin zuwan manzon Allah ka karanci ya mutane suke rayuwa gabanin zuwan manzon Allah musamman laraban da manzon Allah ya zo a cikin ya fara da'awa a cikin ya suke rayuwa rayuwa ce ta mai karbi ya danna wanda bai da karbi rayuwa ce ta abinda zuciyarsu ta raya musu shine addini dan waɗannan gumaka ai ba sa magana ba sa ba da umarni haka suke rayuwa rayuwa ce ta babu wani maganar jin kai ko tausayi don suna rayuwa laraba suna rayuwa ka bani zuwa musulunci ba a kan wai noma ba ƙasarsu ba ta noma mutanen makka ba kan wannan suka rayuwa ba in ka cire kasuwanci da wasu kan yi sai ta hanyar kai farmaki da hari wannan kabila ta shi ta kai farmaki gurin waccan kabila ta kashe na kashe ta kama dabbobinsu ta ɗebo abincinsu ta zo da shi waccan ma ta yi haka sai kuma sarakunan da za zo su yi ƙarfi suna da runduna su bi kuma ƙananan ƙabilun su dinga ɗora musu haraji da jiziya suna karba to amma duk zuwa manzo Allah ya canza wannan rayuwa da ake yi rayuwa ta koma rahama ta koma jin kai da haka idan da zamu ba ayoyi zamu ba hadisi na rayuwar manzo Allah zamu ga rahama manzo Allah ta tashi da kan mutane hatta kan dabbobi ta shafe su ta kan dabbobi idan ka karanta hadisi zaka yi da manzo Allah ya ta kudaitarwa da da rahama da jin kai hatta wanda ba musulmai ba ta wanda ba a tsarin musulunci yanzu da za a ɗabbaka tsarin musulunci lokacin da aka ce za a shari'ar musulunci arna na jin tsoro suna ta hayaniya inda za a ɗabbaka tsarin shari'ar musulunci din to ar ne idan ya rayu a gwamnatin musulunci ba zai ƙara sha'awar ya rayu a wurin a wata gwamnati daban ba saboda irin adalci zai biya jiziya, amma ba kisa ba kamo ba ɗauri kai uwa uba ma Allah ce la ikira addinin ma kada a takura mai a bar shi addinin shi amma almuhim ya bi dokokin da Allah ya tsara shine ba da jiziya. in ya bada jizya za a kare shi zai wannan in ka karanta tarihi lokacin da musulmai suka bude kasan Masar lokacin Amr bin al-As lokacin Sayyidina Umar lokacin da Amr bin al-As ya shigo Masar yana cinta yana bin garuruwa yana kama Rumawa ne a lokacin suke shugabancin Masar sun to da Constantinople babban shugabansu can yana can nan wakilan shi ne amma da suka wahalar da mutanen kasar suka dora musu haraji da fin karbi mutane za je su yi su a ruwa su kamo kibaye, amma in ku kamo kifayen gaba ɗaya sai dai ku kawo a tattara a kai gidan waɗannan roma su ba da abin da suka ga dama ba wanda ya ce magana in noma ne kuka yi za su je ce to yau za mu karbi yanzu bana haraji kaza za mu karba alkama duk buhu ɗaya sai ka ba da kaza ko duk kaza sai ka ba da kaza lokacin da amur bin al-az ya shigo ya fatattake su aka bude aka zo aka yi tsari duk wanda zai biya jizya to dukiyarsa za a kare mai da jinin shi da kaza da kaza sannan aka yi tsari kuma sannan wannan duk wani haraji da aka dora musu wanda Allah bai dora ba duk aka cire ce wanda ya tsufa kuma an dauke masa mata an dauke musu yara an dauke musu wanda bai da abin da zai bar ma an ɗauke masa ce za aka waye gari garuruwan da ba a sa ba suke gayyatar musulmai ku zo ku zo don Allah ku raba mu da waɗannan addinin su ɗaya ba dukkanin su kiristoci ne da kiftawan da ruma dukkan suna kiristanci amma suna son musulmai su inda suke to da haka wannan aya ta kunshi abuwa da dama gobe in Allah yadda mu kora akan ta a mu ƙarasa abin da ya rage a cikin sura din mu shiga sura ta gaba abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik